we are happy that uh, the, the, the, the, the, the, governor know that the boys are here and we are, love, we are peace-loving people. We are peacemakers. That what is happening at the southeast is national issue and not tribalizing it. wasu shugabannin 'yan kabilar ibo kenan yawon taron gaggawa da gwamnatin jihar adama ta kira tare da jami'an tsaro na sanin matakan da ya kamata a dauka bai bayan tashe-tashen hankulan da suka auku a kudu maso gabashin najeriya da masu juyan arewa wanda ke da nasaba da 'yan fafutukar biafra hukumomin tsaro dai a jihar adamawan sun bai wa 'yan kabilar ibo tabbacin kan rayukansu da ma dukiyan yayin da su a bangaren suka yi tadda ma allah wadai da abubuwan da ke faruwa a yankin nasu na kudu maso gabashin najeriya chief sanda oyebici na ma cikin shugabannin matasan kabilar Iba Najeriya yace sun amince da tabbacin da gwamnatin jihar Adamawa ta yi na kare rayukansu. Ni na ah, Chief Sunday Oyebuchi ni ne Igbo Youth ah, Leader na Adamawa State. Yau nan mun taro a Government House shi His Excellency Governor Moro Jibril Labindo ya ya yi ashorin namu akan cewa abubuwan da yake faruwa kudu a nan adamawa state ba a so kuma ya tabbatar mana da cewa eh, security agencies an riga an zona da su an tattauna an ce ba wanda aka ce masa ya burgari gari ko wani abu ya faru ya ashorin namu akan cewa duk suna aiki suna kuma kokari a tabbatar cewa ba wani abun da ya faru kowa ya tafi ya tafi maganan business dinsa kuma mun gode masa mun addu'a Allah ya tamake shi ya tamake jama'an Adamawa state duk mu ibo da su mutanen da a zaune da su mu zauna lafiya kuma Allah ya taimake mu bayan dai wannan taron gaggawan Ahmad Sajo da ke ma zama kwamishinan yan labaran jihar ya koyi wa manema labarai karin haske game da matakin da za a dauka yanzu wannan taro mai girma gwamna shi ya kira wannan taro ya kira taron nan kuma saboda yana da niyyar tabbatar da cewa an zanna lafiya a wannan jiha tamu ta adamawa kuma taron nan ya kira gwamna na imo Rotas Okorota ya yi wa mutanen nan magana ya sa a speakerphone kowa ya ji ya kira Deputy Senate President Ike wadu ya yi wa mutanen nan magana da yaren su kuma sun ji sun fahimta. Mu tabbacin da za mu bayar a gwamnatance shine dukkan wanda yake zaune a Adamawa yana ya zanna lafiya za mu kare shi. Amma kuma muna Allah wadai da abin da wasu suke yi yanzu musamman su fidda mutane a motoci su halaka su su ɗau hoton su sa a yanar gizo wannan masifa ne wannan bala'i ne kuma mun tuna ma wayannan da suke zaune tare da mu yan uwanmu na nan ibo da suke zaune tare da mu a nan wayanda suke kashe-kashe da barna ɗin nan yawancinsu ba su da aikin yi su kuma yan uwanmu ibo da suke zaune a nan ba kawai aiki suke da shi ba su masu dukiya ne Ahmad saje kenan da ke ma zama kwamishinan yada labarai na jihar Adamawa wanda kuma kawo yanzu an fa baza jami'an tsaro cikin shirin kota kwana Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya